a taimake mu yan IDP kamfanin kamar wayan da basu da ba da da nan ya kamata a taimake mu. mu yana je wahala a kawo mana abin. Nan wasu matasa ne ke kuka da nuni da cewar suna cikin halin layi a sansanin yan gudun hijira da ke karamar Hufubore a jihar Adamawan da kira kan cewar mahukunta ya kamata a sa musu hannu cikin lamuransu domin a cewar su sama da wata biyar zuwa shida har yanzu ba wani tallafin abinci ko ko kayan more rayuwa da aka yi musu. Malam Bakura Umar wadda ke zama shugaban yan gudun hijira da ke sansanin yan gudun hijira da ke karamar hukumar Foforen ya shaida min cewar da ana kawo mana abinci wata wata amma yanzu ba ma samu abinci wata wata yanzu kuma mata wanda ba su da miji turum a cikin kam da malakoi da Fofore duka kuma akwai mazaje tsofaffi kuma akwai dewa kuma akwai mata tsofaffi guda dewa da yara kuma marayu turum a cikin kam namu dan Allah muna da gwamnati ya kawo mana agajin abinci mutanen mu nan samu karfi kuma yanzu da mata mu sun fita suna zuwa kale kale suna share shinkafa a kasa matasa suna kawo suna dakawa muna ce amma yanzu an daina ita kuwa shugaban mata na sansanin yan gudun hijira da ke karamar hukumar fufore a jihar Adamawan ta shaida min cewar sunana Safiratu Ayuba ni ne umarli da IDP fufore a gaskiya muna da damuwa batun abinci yara tsofaffi dan Allah an ba din wayannan ba dama damuwan daga tsofaffi da mata da yara ne damuwa akwai wayanda ba sa da miji akwai wanda ba sa da uba a cikin azumin nan ma dama suna zuwa nema shara a jeji su sharan shinkafa su zo su daka duk yaran su amma yanzu ba su da karfi da za su yi. Wani dattijo wanda ya shafe shekaru sama da hamsin yana fama rai kwakwai mutu kwakwai shi ma ya yi wannan kirar kan cewa mahukunta su taimake su da abin da za su ci a wannan watar. Ni ne Usman Abba na IDP kam na Fofore. Wata magana abinci gwamnati a taimake mu a kawo mana abinci kusan wata biyar ba su kawo mana abinci a taimaka mana kawo mana abinci. To ko menene ma mahukunta masu haƙƙin kulawa da 'yan gudun hijira za su ce a jihar Adamawa? Malam Ladan Ayuba wadda ke zama shugaban hukumar bada agajin gaggawa mallakar gwamnatin tarayya ishiyar Adamawa ya ce a halin yanzu dai yana birnin tarayyar Abuja domin mika wannan korafi na yan gudun hijiran kuma yana mai basu hakuri da su yi hakuri za a yi ƙoƙari a ga an kawo ƙarshen wannan matsalar amma dai bai bani dama na naɗi muryarsa ba Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.